Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. A yau shirin zai duba wannan al'ada da ta shafi zancen auren bugaje. a jamhuriyar Nijar. Bugaje dai na daga cikin kabilun jamhuriyar Nijar da suka rike suka kuma mutunta al'adunsu na gargajiya duk da canje-canjen da aka samu na zamani. Sai ku biyo mu. To madalla a makon da ya gabata dai mun leka birnin Kumasi babban birnin jihar Ashanti na kasar Ghana bayan mutuwar sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Said na sha hudu naɗi ko kuma zaɓin sabon sarki ya haifar da rudani bayan da majalisar dattawa Hausawa masu da sarki suka ki amincewa da ɗaya daga cikin masu sha'awar kujerar sarautar zangon wanda aka sani da baba wakilu a bisa zarginsa da aka yi na kama shi a kasar Amurka yana mai safarar da Iblis. Shu'aibu Sulemana shine shamakin sarkin zangon Kumasi ya fayyace matsayin matsayin masarautar zangon kumasi akan wannan batu to wannan batu dai da ya riske mu batu ne ina jin ba masarautar da take so irin wannan abin ya zo mata ko ya faru da ita na jin batu na rikicin sarauta tsakanin mutum biyu muna kallon fuskar da irin abubuwa da mu ba ma so kowa ma baya so kuma ba ma fatan irin haka ya faru da wata masarauta ma a duniya gashi nan an tafi kotu za a tafi gun ah, babban sarki na wannan jiha utun 4 ina ka kwana to masarauta dai na jin akwai elders elders shu ne shugabanni wanda suke da alhakin fidda wanda ya cancanta ya zama sarkin zango to na jin a gurin zaɓe akwai abubuwan da suka faru an fidda na farko daga baya kuma aka fidda na biyu to na jin rashin yadda ko kuma abin da aka tabbatar bai amince da hakan ba shi yasa ya je ya kai masarauta kotu to ina jin daga gurin kuma babban gidanmu gidan utun tutu suka ga maganan masarauta ba magana ce da za a kai kotu a ta je ka dawo ba to sun nemi a ka musu wannan maganar su kuma su shiga ciki in ya so su duba su sasanta su yi abin da ya kamata a matsayin ku masarauta kenan uh, ba yi daidai ba ne na farko gwagwun zaben har ya kai ga aka samu wannan dangarda ko kuma me kuke gani ya faru eto eh dole ne kowane bangare ya ga ko kuma ce bangaren malam mutawakilu su suke gaba a yi musu daidai ba amma a da fati su suna ganin an yi musu daidai don ka san da abin da aka zo wawa wanda ya dafa abin da ya dafa shi yana hannunsa wanda kuma bai dafa ba sai ce da aka raba abincin shi bai samu ba to mu a matsayinmu na masarauta duk wani abu da za a kai mu kotu ko kuma a makale sarauta a cikin wannan yanayi ko wannan lokaci da muke ciki ba ma farin ciki da shi kuma ba ma tare da kotu kuma ba ma tare da wanda ya kai masarauta kotu. Majalisar wanzar da zaman lafiya na zangon Ashanti da ke kasar ta Ghana ta shiga tsakani don ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya kana kuma an tabbatar da adalci. Shek Ridwan kudi ba wasa ba shine jagoran kwamitin zaman lafiya na zangon Ashanti ya bayyana mana iya matakin da suke ɗauka akan wannan batu. Kwamitin sulhu mun yi kokari mu daidaita wannan magana muka nemi da a ba mu dama mu yi gyara shi wanda aka tauye hakkinsa muke gani bai yi ya karbi masarauta a, ta hanyar hukuma ya ji dadin sarautan saboda shi da mu a ganin mu kwamati a bashi hakuri sannan a, yi mishi wani alkaruwa wanda zai taimaka ya yadda kaman an kimata sa kuma an tauye masa haƙƙi kuma an tozata shi amma kuwa an wanke shi bayan haka sai a yi aiki da eh, eh, eh, su wannan dattawan nan da suka yi zabin nan don rashin yadda da abin da suka yi nan zai tarwasa wannan zama da hausawa suka yi mai karfi sosai a birnin kumasi ko kuwa a shantirajin. to haka yake da kasar ta gana mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar kamar yadda dai aka ji da farko bugaje dai na daga cikin waɗanda a can da wuri auren su ke da tsada sannan ake gudanar da al'adu da dama yayin shagulgulan bukukuwan su Musa Isidi wani dattijo ya faɗa mana yadda ake neman aure a cikin wannan kabila ta bugaje ma'armin bugaje dabar da yaro da yake ganin ya tukun an aka so juna sai tura wakilai nashi zuwa tambaya kuɗi ake kaga tambaya ko me ake zuwa da yake tambaya tukun ka kai ga kuɗi da sauransu tambaya da yake in aka zo tambayar me ake yi na al'ada shi ne na eh, sutar ma aka ba shi amsa ta amsa da sai a zo a shirya kai sadaki in aka kai sadaki kana sai ya zo ya tara valiskin shi ya haɗa valiskin shi sai ya je a tura kuma wakilai wanda su kaiwa valis wannan aka kai su shine nan kuma sai a yadda rana na a shirya mabiki insha Allah me ake kaiwa ta kamai mai kuɗi ne ake kai ko kaya sutura ito da dai abinda aka sani dai rakun maki bada kamar raƙumi na raƙumi goma hmm. ake kaiwa ake kaiwa ake bada babu su a bada kudin su yanzu homi ake bada yanzu da babu su kudin su ne ake bada kamar nawa kenan ita kamar yadda abin da kuma ya bada mhm. kenan an sai da abin yake yanzu mhm. shi ne ake bi ake kiyasta bai da adadi. Masu saurare su so su ji kaɗan kiyasta irin raƙumi a yanzu yana nawa nawa za a kaiwa. Raƙumi ba yadda babu akwai ɗari uku, ɗari ɗari biyu. kenan na ɗari biyu ne za a kai miliyan biyu kenan eh, in na ɗari uku ne za a kai miliyan uku oh, hmm. to daga shi kuma sai mi kuma an sa rana bikin mine ne ake biki biki da da kasan da biki da haka kawai aka da rana mhm. rana ta zo sai an gayi su she mhm. a dar ma'ar ne sai a yau an gaya a kawo mhm. gidan miji insha Allah ta taho tare da yarkiyarta su kawo ta to duk da cewa dai a yanzu ana samun canji saboda zamani har yanzu auren buzuwa akwai tsada in ji ahmed alka ga dai kaɗan daga cikin bayanin da ya mana lehe mu yadda muka sani gaskiya sadaddan kaya ake kaiwa wanda na harko akwai turkudi ciki sadadde ne turkudi in son samu akwai na bisa kai akwai wanda ake mai da taggu akwai wanda ake mai da zane to shi wannan turkudi me matsayin ya cikin araman bugayi wannan babban matsayi gare da mace ta buga shi da surtu da ake hitowa wadda duk ba ta da shi gaskiya kusan ce ma kai ko wadda ba ta da aure ta da shi wannan turkuɗi da kace da na ɗaramawa da wanda ake riga da wanda ake zani misali kamar ita amarya wanda ake sai mata ya kai nawa guda uku ne eh, turkuɗin na kai shi kare yana kai 150 jika 150 zuwa 200 gudan tun da akwai ciki sattin mhm. akwai saba'in tamanin haddari hmm. kenan dai misali wannan guda ukun yana yiwa su kai shika 500 biyar kenan ɗari suna kaiwa hmm. suna kaiwa ko fiye da haka nan me yasa ake cewa arman buzuwa jidali ne a'a ba wani shi daɗi <laughs> kowa ma ya aure buzuwa niyya ce aure buzuwa ka gani kana so kuma hayo waje kana iya a kudi sai an kashe su to bayan an baiwa saurayi yarinyar da zai aura aiki ya dawo ga iyayen mata a gaisha ag abubakar ta faɗa mana irin abubuwan da al'adarsu ta kumsa tun shiga lalle har zuwa kai amarya ɗakin mijinta gado muke sai tun da shi adda cada kwarai gado na gargajiya mu sai wani abu shi ma i gidan shi ma akwai cada yana cin kuddi da yawa gado sai ya ci shikka dari biyu in dai ka yi shi da abin kwarai i gidan su ma sai sun ci shikka dari uku sauran kaya da da ayi isalan su ma suna da cada akwai na jikka goma akwai na jikka biyar gaba da firaga daga kan fulen ne za abra gani ma la gosta da sun ne kara gima han kara da tumadin gi gaga kara da tumadin jikka kamar gurguna na ado To masu saurare da wannan za mu kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka da waɗanda aka ji buriyunsu musamman ma wakilinmu daga maraɗi Salisu Isa sai kuma Shamunu baƙo daga ƙasar Ghana. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.